This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba biyar ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A jawabin da ya gabatar a daren jiya talata a gaban majalisun dokokin Amurka, shugaba Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa kasashe abokan cinikayya Amurka. A jiya talata 'yar majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin sulhu don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. To kanin labaran kenan a ci gaba da kawo muku abubuwan da suka biyo bayan babban jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ma ƙasa a gaban majalisar dattawa da ta wakilai za a ji ƙarin bayani za kuma a ji cewa duk da fargabar yanayin tsaro ana shirin inganta kafar sadarwar intanet jamhuriyar Niger ta amfani da kayan intanet. amfanin starlink shine ba masu amfani da kafafen sadin zumunta da intanet da wasu sauran abubuwa damar samun data mai kwari mai kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda zainab babaji ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi batun kafa hukumar kula da harkar wato dabbobi za a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron sannan albarkacin watan azumi za a ji darussan azumin ramadan amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jawabin da ya gabatar a daren jiya talata a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayya Amurka, ya kuma yi alkawarin cewa za a ga ƙarin haraji nan gaba. Sauran kasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa yanzu mu ma mu ne a cewar Trump a jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka a wa'adin shugabancinsa na biyu. Kalaman shugaban dai na zuwa ne bayan da ya sanya haraji na kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin da manyan kasashe abokan cinikayya Amurka guda biyu wato Canada da Mexico ke shigar da su kasar ya kuma nanka harajin kashi 10 cikin 100 akan kayayyakin kayayyakin da ake shigo da su amurka daga china zuwa kashi 20 cikin 100 china dai ce babbar kasar cinikayya amurka ta uku a duniya hannayen jaran amurka sun faɗi kuma kasashen uku sun yi barazanar mai da martani abin da ke kawo fargabar faɗaɗar takaddamar cinikayya a jiya talata 'yar majalisar dattawan amurka elisa slotkin ta ce kasar na buƙatar sauye-sauyen da suka dace kuma ya kamata amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya da dukkan suke da alaƙa a yayin da ta mai da martani akan jawabin da shugaba donald trump ya yi a taron haɗakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar democrat Ms. Lockin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kula da lafiya su sauka. kuma trump bai da wani kwakwaran tsari na tankarar matsalar ta ce manufofin tattalin arzikin gwamnatin trump za su yi mummunan tasiri ga amurkawa a kowane bangare na rayuwarsu ciki har da tashin farashin kayayyaki saboda karin haraji da takaddamar cinikayya karuwar basussukan da kasar ke ci da kuma yiwuwar durkushewar tattalin arziki Ms. Lotkin ta ce shugaba Trump na kokarin ba attajiran abokansa wata gagarumar dama da ba a taba ganin irin ta ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. kamar yadda aka sani dai shugaban amurka donald trump ya yi babban jawabi ga ƙasa a gaban majalisar dattawa da wakilai a ci gaba da ɗan tsakuro maku ɗan abin da ya sauƙaƙa za a ji wannan rahoto da babban wakilin muryar amurka a fadar shugaban ƙasa ko ko wakiliyar muryar amurka a fadar shugaban ƙasa patsy wadda ta hada kuma sarfilu hashin gumal ya fassara To sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba yanzu sai an ji man Allah ya yarda. Yanzu kan za mu kada Nijar inda kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar din ana shirin inganta kafar intanet ta amfani da kayan kamfanin Starlink. sai dai kuma hakan ya haifar da takaddama saboda a baya can an ce a yan ta'adda na amfani da irin waɗannan kayayyakin sadarwa haruna man bako Garika. an da daɗe hukumomin kula da binciken kayan da ke shiga suna hita daga jamhuriyar Niger suna sarɓe kayayyakin sadarwar intanet na Starlink musamman akan iyakan Nijar Najeriya da zargin cewa kayan kan je ne hannuwa 'yan ta'adda da ke amfani da su wajen karfafa su na yakoka da ƙasar wannan ya kai hukumomin ƙasar baiwa kamfanin na Starlink damar baje kasuwarsa a jamhuriyar ta Nijar a halin yanzu da zumar bunƙasa harakokin yanar gizo ta hanyar samarwa 'yan Nijar intanet mai inganci abinda ya sa halin yanzu a ka baiwa dukkan masu bukata damar shigowa da kayan na Sterling bayan sun biya kudaden kwastam da na harajin ya haka abinda ya janyo mabambanta ra'ayoyi tsakanin 'yan kasar na tambayi wani kwararre akan harakokin sadarwa na intanet cewa da Umaru Saidi ko menene amfanin waɗannan na'urorin na Sterling? Amfanin Sterling shine ba masu amfani da kafafen sada zumunta da intanet da wasu sauran abubuwa damar samun data mai kwari mai tsoka wadda sai ka jawo abun da kake so da kwalifikin shi. kuma zai baka damar ka hau da. abin da kake so cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk abin da ya shahi amfani da intanet zai baka kai aiki da shi ka samu biyan bukata kuma wanda ba za ka samu kaciye wannan intanet ɗin ba kamar yadda kuka sani. Yayin da hukumomin ƙasar suka baiwa 'yan kasuwa damar shigowa da kayan na Starlink biyo bayan cika ka'idodin da ƙasar ta shimfiɗa ga masu son yin haka ko da yake akwai zargin cewa har yanzu 'yan ta'adda na amfani da irin waɗannan kayan shi ya yasa na tambayi alhaji abdul malik abara shugaban 'yan kasuwa na jihar tawa shin wannan ko ba zai jefa shakku a wurin 'yan kasuwar ba masu wannan sana'a za su su kawo abin su lahiya lau kuma su zo su auna ba wani matsala na ba wancan zarge-zarge da gwamnati ta kai na a diyo a taimar da sai shi komai an ce a tsaya a kiyaye a san abin ga eh, zai unhani al'umma ko ko ta wata hanya ta za a bi da shi don cuta ma al'umma ta gwamnati nan daidai na take wasu abubuwa da dama ta sa idanu kansu to tunda ta sa idanu ta gane abin da taka zargin nan ba shine ba kina aske kowa shi ta shi kasuwancin shi kuma babu daddar na ce mutum shi ta yi shashau a mai wani abu. Sai dai abin ya haifar da mahawarori a kasar kasancewa waɗansu na ganin tunda har yanzu 'yan ta'adda na amfani da waɗannan kayayyakin na Sterling bai kamata a ɗage haramcin shigowa da su ba in ji shekarau na Alhaji Musa mai nazarin lamuran tsaro a wannan kasar. Shi duk abin da shahi rayuwar kasa musamman tsaron kasa da sauran lamuran kasa to ya fice a zo da wata dama wadda za a iya sake cewa an ba wani ko wata incin zai iya zo da abu ya biya diya alhali a baya an tuhumi wannan kayan da taimaka ma mutane mai gurbicewa da 'yan ta'adda. Nijar dai na ci gaba da dakon lokacin soma aikin kamfanin na Sterling a kasar domin bambanta nasu da na kamfanin sadarwa da ke aiki a cikin kasar a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan. Hakan abu ne mai kyau a cewa Trump a jawabin da ya yi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a jiya Talata ya kara da cewa lokaci ya yi da ya kamata a dakatar da kashe-kashen kuma lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yakin ya kuma ce idan ana son a kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe to dole ne a yi magana da ɓangarori biyan da ke fafatawa. Yadda Trump ya bayyana wasikar ya je daidai da abin da Zelensky ya rubuta a shafin sada zumunta a jiyan inda ya ce a shirye Ukraine take ta tattauna ba tare da bata lokaci ba kuma zai yi aiki a ƙarƙashin jagorancin Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce ya yi da na sanin muhawara mai zafi da ya yi da Trump a fadar White House a ranar Juma'ar da ta gabata kuma har yanzu yana a shirye ya rattaba hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. To gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce zan gabatar da shirin. Mu yafa juna, mu manta baya. shirin zamantakewa ya tattauna da wakilan kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Cattle Breeders Association wato Magban ne kan hukumar kula da makiyaya da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta jaddada. Lokacin da aka kirkiro Najeriya ne, 'yan boko ke ta fafutukar ganin gwamnatin tarayya ta samar wa makiyaya hukuma mai zaman kanta da za ta lura da harkokin kiwo da dangoginsa. Shugaban kungiyar Miyatti Allah ta ƙasa, Baba Usman Gyalzarma, ya yaba wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, wanda ya samar da hukumar kula da makiyaya da harkokin kiwo don bunƙasa ɓangaren kiwon. A ita gwamnatin Tinubu, gwamnati ce wanda ta yi mana abin da ba taɓa yi mana ba tun da aka kirkiro najeriya tun da aka kirkiro najeriya muke ta jan hankali a kirkiro mana ma'aikata na harkan kiwo don kasancewa harkan kiwo karkashin ma'aikatan aikin gona ya sa an danne harkan kiwo saboda haka duk kuɗin da ake sawa ma'aikatar aikin gona ana kashe su a aikin abinci ne an yi burus da harkan kiwo shi ya sa ma muka samu kanmu a halin da harkan kiwo take ciki yanzu don burtuloli an toshe su makiyaya an cinye su wanda ma suna nan babu ciyawa a cikinsu babu ruwan sha ba kula ba makarantu ba waye kiwon har yanzu ana nan ana yin tsohon yayi ne bayan duniya ta ci gaba yanzu akwai sabbin ka'idodi na harkan kiwo wanda ya fi riba ya fi amfani da sauransu to zuwan ita wannan ma'aikata dungurungum kaga wato yanzu mun samu ma'aikata kenan wanda aka yi ta don kula da harkan kiwo kawai wato yanzu mun samu kaso za mu fara samun kaso na kuɗi na musamman wanda za a sashi na harkan kiwo ne kuma harkan kiwo za a kashe shi za mu samu ƙwararrun ma'aikata wanda ah, damuwansu harkan kiwo ne kawai kuma za a samu kayan aiki wanda duka za a kawo su akan harkan kiwo ne noman ciyawa ne kula da lafiyan dabbobi ne tsari na zaunar da shi da bafulatani kansa ko karkashin rancin ne ko ma karkashin tsari ne wanda ya dace da al'adarsa rancin da ake ɗaukowa a kawo na kasan turawa abu ne wanda yake da tsada sosai wanda mu na najeriya ba za su iya ɗaukan nauyinsa ba yawancin kashi saba'in cikin makiyayen wanda suke da shanu hamsin ɗari ne na iyali gabaki ɗaya ba na mutum ɗaya ba idan ka ce su sayi fili su yi noman ciyawa su ba ruwa daga lokacin da za su sayi filin su samu ciyawan su bada da ruwan sun sai da shanun ya ƙare dan shanun ake sayarwa a kula da harkokin yau da kullum to saboda saboda haka dole a samu masana karkashin wannan ma'aikata a fito da tsari na zaunar da fulani wanda ya dace da yanayin su da al'adan su amma su fulanin sun gane ko sun fara fahimta kun fara wayar musu da kai ai tuntunin muke wayar musu da kai amma ai an ce don in yayi bai jin mai ai abin da yake faruwa shine da yake an yi bros da harkan kiyo bayan muna rayuwa a cikin wannan yanayi na cigaba, su mun bar su can baya suna rayuwa suna yin iya abin da suka gada iyaye da kakanni don babu wani yunkuri daga wajen gwamnatoci da suka shuɗe don su wayar da kan bafulatani don su zamanatar da harkan kiwonsa don su ilmantar da shi don su yi ƙoƙarin zaunar da shi ta hanyar da ya dace da al'adarsa sai aka bar su suna rayuwa kan al'adansu da suka gani iyaye da kakanni suna yi kuma suna yin shi a matsayin shine kawai abin da za su iya yi don su rayu don san wani abin da za su yi ba ni da ke muna nan muna zaune muna hira a matsayin ki na yan jarida ni shugaba don Allah ya sa muna da ilimi ne ilimi ko neman sa ake ba da shi ake ba gwamnati suka taimaka muka samu ilimi shi yasa muke kan wannan matsayi inda ba a koyar da ke aikin jarida ba ki koya sai an koyar da su kiwo na zamani da yadda ake yin shi kafin su fahimce shi su yarda da shi su yi saboda haka wannan ma'aikata tana daga gagarumin aiki don a yi kokarin zaunar da su za su da zaunar da su babu wanda ya ki ci gaba babu wanda ya ki kwanci hankali babu wanda ya ki ya zauna a guri ɗaya ayansa suna zuwa makaranta harkar sana'ansa tana ci gaba babu wanda ya ki wannan ita gwamnatin tarayya allah ya sa ta sa isasshen kuɗi wajen bunƙasa harkar kiwo amma ko yanzu mun ga yunkuri na wayansu cibiyoyi na duniya wanda suke cin harkan kiwo wanda suke kokarin su zo su hannu jari don su bunƙasa harkan kiwo a tarayyar najeriya sai ba don wani abu ba don naman najeriya organic ne dukkan cibiyoyi na duniya na turawa sun fi son irin naman najeriya don ya fi lafiya to don haka cibiyoyi da yawa suna yunkurin sako hannun jarinsu don a bunkasa harkan kiwo to wayannan ƙalubalen muna fatan ita gwamnatin tarayya da shi wannan sabon minista da aka bashi wanda shi ma namu ne ya shafe mu zai rungumi wannan agon ya tsaya ya yi aiki sosai don haƙatta cimma ruwa don ne ko kuma shi makiyaye ya fara ganin canji ya fara ganin amfanin wannan abin yadda zai ci gaba da yadda zai yadda da shi don a samu ci gaba don ci gaba wani al'amarin yana ɗaya daga cikin abin da zai kikiro da zai farfaro da tattalin arzikin najeriya ta wani fanni daban maimakon man fetur da aka dogara a kai harkan kiwo ta isa ta rike al'ummar najeriya baki daya shugaban kungiyar Fulani ta Miyatti Allah a jihar Filato Ibrahim Yusuf Babayo ya ce zai dukufa wajen wanzar da zaman lafiya ne tsakanin Fulani da sauran al'umma don cin gajiyar tsare-tsaren da gwamnatin ta samar musu. Za mu je abin da ake kira sensitization ma duka inda 'ya'yan makiyaya suke lungu da sako mu nemi waɗanda suke da hali cikinsu su taimaka kar su dogara ga gwamnati kaɗai gwamnati kaɗai ba za ta isa kowa kafin gwamnati ta zo su ma su fara nasu gwamnati tana da plan na mai da 'yan gudun hijira to ina rokon ta kamar yadda na faɗa kar ta duba wani kabilu kaɗai ta duba duka da fulani kowaye akwai fulanin da suke a nan jihar filato sama da shekaru ɗari biyar ba wadda ya sani kamar yadda kowa ya zo jihar filato to ba eh, kamar yadda ne ya zo kowa ma zuwa yayi kuma iyaye da kakanni ana zaune lafiya ba tare da songoma ba to ina kira ga gwamnatin tarayya idan eh, gwamnatin jiha idan ta zo mai da eh, sauran al'umma ta gina ma fulani ma masu guninsu su zauna shine zai kawo mana zaman lafiya zan fara kira ga gwamna na jihar filato barista khalid mufwan duk wadda yake a jihar filato nasa ne ya yi adalci duk abun da ya ba ma sauran kabilu ya ba ma al'umman fulani to wannan tsari na killace shanu gaskiya shari ne wadda yake da tsada domin kamar ni haka yanzu ina noman ciyawa ina noman irin wannan ciyawa da ake ba ma dabbobi na san irin kuɗin da nake kashewa ba kowane ba fulatani ba zai iya yi wannan saboda haka killace shanu a rana ɗaya ba zai yi ba abinda nake kira ga gwamnati ta kawo tsarin da zai jawo hankalin tsauran kowane bafulatani ya gani riban da aka sa gwamnati ta sa kuɗi a wannan akwai wanda ba za su iya ba kamar yadda shugabana ya faɗa za ki ga kila a gidanmu akwai shanu ɗari to kila mun kai goma ko mun kai ashirin duk mun dogara ga wannan shanu to idan muka ce za mu ɗauki wannan kuɗi mu je mu yi mu sayo iri mu zo mu yi noman ciyawa mu saya taki ba za mu iya ba saboda haka killace shanu a jihar filato saboda ba dazuzzukan da za a killace shanu ma saboda haka wannan a jihar filato in zai zo ba yanzu ba tashin hankali abin ne zaman lafiya abin so ne Sakataren kuɗi na ƙungiyar ta Miyetti Allah jihar Filato Mumuni Umar Dadi, ya ce batun killace dabbobi da gwamnati ke ƙoƙarin yi akwai bukatar nazari sosai. Batun killace dabbobi mun har ga Allah ba mu da rayu wannan abu. Domin me in za ka ka killace dabbobin za ka samu gunda ya kamata a ce ka killace dabbobinka ana complain kila gona ne da kake da shi wanda za ka noma iya zamana ka killace dabbobin access na samun abincin zai zamo da wahala za a iya introducing policy kamar mai kyau at the end of the day sai ka ga abin da zai zo ya biyo baya za ka samu ko ce kayan aikin wannan abincin dabbobin zai gagara in ka sayar da dabban da ka ciyar da ita ma sai ka ga ba za ka iya samun riba a ciki ba wannan matsalan shi ne zai sa na ɗayan da ya sa ba mu cika goyon bayan wannan abun kuma polisin da gwamnati za ta sa ta in theory za ka samu ba ita ne ake yin ta in practical ba. To yanzu idan aka ce ka ba gwamnati shawara tun da dai wannan tsarin har yanzu kuna ganin kamar ba ku kai lokacin da za ku yi tsarin killace eh, dabbobi ba. menene ita gwamnati ya kamata ta yi domin tabbatar da cewa ta fahimci abinda da ku kuke tunani da kuma ita tsarin da ta bullo da shi ta yadda za a samu fahimta shawarin da ake za a ba zan ba gwamnati a wannan wurin ya kamata yadda gwamnati ta kan iya kawo taki da abubuwa na more rayuwa ma manoma eh, ta ɗauki the same salo ta yi ma makiyaya ma haka da shekarun can baya ana rigakafi zaka ga an zo da magunguna direct daga gwamnati ana rigakafi da waɗansu duk wani abin da zai iya taimake harkan kiwo ana bin ruga-ruga ana yin shi a tara dabbobi a yi masu to amma yanzu gaba ɗaya an daina sai dai makiyayi shi ya tabbatar da yadda zai iya kula da dabbobin shi a ce ta kawo kila ko abincin shanu ne a rarraba kamar yadda su ma eh, manoma ake ba su taki da sauran kayan amfanin gona eh in an bi wannan hanyar zai kayatar. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara gudanar da aikin samar da wurin kiwon dabbobi na zamani a fili mai hekta dubu tasa'in da takwas a gundumar Lamba da ke karamar hukumar wasai a jihar Filato. Gwamnan jihar ta Filato Caleb mudfang ya ce gwamnatin jihar za ta bunƙasa filin kiwon don haɓaka tattalin arzikin Najeriya. We will strategize with the local communities, with the security agencies to drive away these bandits. Gwamnan jihar Filato Caleb Mutfan kenan ke cewa za mu haɗa kai da al'umma da jami'an tsaro don korar 'yan ta'adda da ke dajin. Those who are genuine pastoralists, we are going to give them an opportunity to come into the modern era. and reap from the livestock economy. Ya ce masu kiwo na ainihi ne za a ba su zarafin shiga tsari na zamani don samun ribar kiwo da inganta tattalin arziki. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. Allahumma ya kare mu To a gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace Najeriya kenan. Sai ka ji dangote da NNPCL sun ce sun rage farashin man fetur amma kuma idan ka je gidan mai sai ka ga akasin haka. Amma da a ce karawa aka yi nan take za ka ga karin ya fara aiki. Allah ya kyauta. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sanusi da magaram. ka ce Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu har ma da turaren fesawa game da taron koli na gaggawa da shugabannin kasashen larabawa suka kira a ƙasar masar da nufin shata sabuwar makoma ga zirin gaza wanda isra'ila ta yi wa kaca-kaca sai kuma ra'ayin bulama ga laba mai cewa janye tallafin taya ƙasa da ƙasar jamus ta yi wa rwanda a kan rawar da take takawa a yankin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a gabashin ƙasar hakan abu ne mai kyau muna fatan sauran ƙasashen duniya baki ɗaya za su bi sahun jamus domin kawo ƙarshen zubar da jini a ƙasar congo ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne suleiman ahija buhari kace masha allah alhamdulillahi Na fara da wannan kalmar ne kan ƙara samun sauƙin farashin kayan abinci a ƙasar Nijar, kamar shinkafa, sukari, man girki, hatsi, dawa da dai sauransu. Muna kuma gode wa 'yan kasuwarmu da gwamnatinmu game da ƙoƙarin da suke yi don samarwa talakawa sauƙin tsadar rayuwa. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya kawo wa ƙasarmu Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali amin sun amin. to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. a gaishe ki yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari darussan azumin ramadan To sunana Zayanu Marafa daga Kebbi Fakai Local Government. Eto eh, idan aka yi magana watan azumin Ramadana wata ne mai albarka sosai sannan kuma wanda duk wani musulmi a faɗin duniya zai koyi darussa daban-daban. To daga dai cikin darussan da na koya akwai karin kusanci wurin Ubangiji sannan da yanayin taimakon da ake samu ga al'umma don saboda yanzu gaskiya dai bakin gwargwado al'umma sun wa'astu ga faɗakar faɗakarwar da malumma suke yi kan taimakon 'yan uwa da taimakon juna to gaskiya abin ya samu karbuwa sosai don saboda yanzu duk inda za ka bi ko shiyoyin yamma za ka ga al'umma sun dawo wurin tafsir sannan za ka ga ko ina ana ciyarwa ana kokari kowa a faranta mishi a sa mishi wannan farin ciki na watan azumin ramadana garan shi to suna cikin gaskiya darussan da ni kaina yau a ce ina da zarahi ina da sha'awa da yau a ce gani ina ci yawa gani ina ɗaukan nauyi na ayyukan addini sosai suna cikin darussan da na koya sannan da ƙarin kusanci wurin ubangiji na karatun alkur'ani sannan da ayyuka na alkhairai waɗanda za ka ga ana ta yi duk sanda duk inda za ka yawata kwana-kwana za ka ga da abubuwa na ana yi na tarbon watan ramadan kuma sannan na tabbas za ka tabbatar da ana cikin watan ramadan wata mai alfarma to menene shawara ka ga sauran al'ummar musulmi eh, to shawara ta ga sauran al'ummar musulmi duk wani abu wanda mutum yake ganin zai jawo mishi kusanci wurin ubangiji to yana da kyau a ce ya ƙara kwarin gwiwa wurin yin shi sannan duk wani abu wanda ba daidai ba don saboda duk aikin da za ka yi na alkhairi to ana rubanya ladan ne a baka to ga ko duk sanda aka ce ana irin ga aiki ya kamata ko a ce wata ne na alkhairi don haka yana da kyau a ce mu kara yawan alkhairin da ma muke yi don saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ne yana ƙara yana ƙara ƙarin alkhairi duk sanda watan ramadana ya kama da kyauta da jawo al'umma da jawo al'umma ga jiki ana nuna musu su ji tsoron Allah su tsaya su yi ibada yanda ya kamata sannan su kasance masu kyauta To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa'a ta takaice. A jawabin da ya gabata a daren jiya talata a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayya Amurka, ya kuma yi alkawarin cewa za a ga ƙarin haraji nan gaba. Sauran ƙasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa yanzu mu ma lokacinmu ne a cewar Trump a jawabin nasa na farko a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka a wa'adin shugabancinsa na biyu. A jiya talata 'yar majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya a yayin da ta mai da martani akan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron haɗakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Ms. Slotkin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci gidaje da kula da lafiya su sauka kuma Trump bai da wani kwakwara tsare tsari na tunkarar matsalar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan. Hakan abu ne mai kyau a cewar Trump a jawabin da ya yi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a jiya talata. Ya ƙara da cewa lokaci ya yi da ya kamata a dakatar da kashe-kashen kuma lokaci ya yi da ya kamata kamata a kawo ƙarshen yakin. Ya kuma ce idan ana son a kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe to dole ne a yi magana da ɓangarori biyu da ke fafatawa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julius resignation da kuma injiniyar mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri salam.